assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ɗan uwa masu girma ina gode wa allah ta baraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci masjidu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu da ke cikin wannan babbar unguwa ta gyallesu a ƙaramar hukumar mulki ta zaria a jihar kaduna najeriya a wannan safiya ta lahadi 24 ga watan rajab shekara ta 1437 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga garin makka zuwa birnin madina wanda kuma ya dace da kalandar bature ɗaya ga watan biyar wato watan mayu shekara ta 2016 ina gode wa Allah baraka wa ta'ala da ya bani ikon amsa wannan gayyata a karo na farko kuma kamar yadda ɗan uwa dr salisu m tahir ya ambata maudu'in da aka nemi a tattauna kansa shine dogaro da kai ko da yake na ɗan masa gyaran fuska kaɗan ba tare da cire komai daga cikinsa na ma'ana ba na mai da mawdu'in ya zama takensa shine tsimi da tanadi don dogaro da kai kuma ina ganin wannan mawdu'in ya dace da lokacinsa kuma ya dace da wannan unguwa ya dace da mu da muke nan da waɗanda ba sa nan sannan ya dace da al'ummar musulmi a ko'ina suke a yau a duniya musamman bisa la'akari da cewa a yau duniya mun sani abubuwan da ke faruwa na taɓarɓarewar tattalin arziki na shafan musulmi da waɗanda ba musulmi ba sa'an waɗanda suke musulmi kusan su suka fi cutuwa kasancewar idan an dubi duniyar gaba ɗaya a iya cewa a wajen ma'adanai da sanadarai da abubuwan da allah ya binne a bayan ƙasa al'ummar musulmi sun fi arziki amma wajen gudanar da dukiya da juya ta da sarrafa ta da faɗa a ji a abin da ya shafi tattalin arziki na duniya al'ummar musulmi kuma su ne a baya idan muka dawo gida najeriya za mu ga cewa a jihohin da musulmi su ne ke da rinjaye kashi 85 bisa ɗari, a waɗannan jihohin ne kuma talauci ya yawa idan muka je ba kawai arewa maso gabas inda ake da matsalolin da a yau suka sa tattalin arziki ya ƙara taɓarɓarewa ba hatta ma arewa maso yamma inda babu matsaloli masu yawa na tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da za a ce sun haifar da matsaloli na taɓarɓarin tattalin arziki a nan ma jihohin kamar jihar kaduna kenan da kano da jigawa da zamfara da sokoto da katsina da kebbi za mu ga cewa talauci ya yi katutu sannan idan muka ƙarasa arewa ta tsakiya north central za mu ganin ma musulmi su suke da rinjaye a mafi yawan jihohi nan idan ka ɗauki misali jihar niger jihar kogi jihar kwara jihar benue da jihar plateau waɗannan jihohi north central za mu ga cewa musulmi su suke da yawa su suke da rinjaye amma duk da haka talauci nan ma ya yi katutu wannan ba yana nufin a kudu maso tsakiya da kudu maso, gabas babu talauci ba ne akwai hata kudu maso yamma wato jahohin yan omiyar bawa nan ma akwai talauci amma idan an kwatanta da abin da muke da shi na yiwuwan mu zama mun kubuta daga wannan tsananin talauci da tarnakin talaucin za mu ga cewa tsakani da Allah waɗanda ke za a wannan ɓangare na ƙasa wanda kuma nan ne musulmi suka fi yawa sun fi fama da talauci don haka a gani na waɗanda suka shirya wannan maudu'i ko suka shirya wannan muhadara sun yi zurfin tunani kuma sun ga ya dace sun yi abin da kuma ya dace don haka ina roƙon Allah ta'ala ya man gamdakatar wajen faɗin abin da ya dace kuma Allah ta baraka wata ala ya sa abin da za a ambata ya amfane mu baki ɗaya. bari in fara mana da ƙalubalen kowannenmu a cikin rayuwarsa kowannenmu yana da ƙalubale guda uku Ƙalubalen nan za ka iya tattare su ka ce su ne abubuwan da kowannenmu yake nema a rayuwar duniya abu na farko larurori abu na biyu bukatu abu na uku wadata ba na jin akwai wani daga cikinmu da zai ce waɗannan abubuwa guda uku ba su shafe shi idan muka ɗauki larurori za mu ga cewa kowannenmu yana bukatan abin da zai ci da abin da zai sha saboda idan babu waɗannan abubuwan za a iya mutuwa sannan kowannenmu yana bukatan tufafi domin idan babu tufafi za a tozarta don tufafi yana maganin rana tufafi yana maganin sanyi tufafi yana maganin ruwa tufafi yana maganin sauro sannan tufafi yana mutunta ɗan adam yana ja wa ɗan adam mutunci kowannenmu yana buƙatar kula da lafiyarsa lafiya daga allah rashin lafiya daga allah amma ɗan adam an ɗora masa wajibcin kula da lafiyarsa in yana da lafiya ya kula da lafiyar ya inganta ta ya kyautata ta ya kare ta idan bai da lafiya an ɗora masa ya nemi magani ya nemi lafiya ta hanyar bin matakan da aka tsara a shar'ance da ɗabi'ance don ganin lafiyarsa ta dawo sannan ɗan adam yana buƙatar ilimi domin da ilimi ne ya bambanta da dabba da ilimi ne yake sanin daidai da rashin daidai da ilimi ne yake cancantar abin da zai cancanta ilimi shi ke ba shi kariya ya tabbatu a matsayin mai hankali ba mara hankali ba ilimi ne yake ba shi kariya ya zamanto kwakwalwarsa da hankalinsa sun samu wato tsaro ta yadda ba zai fada cikin abin da zai zama na ni'yasu ba wannan duka larurori ne a rayuwa kowannenmu yana da bukatu daga cikin bukatun na akwai muhalli mutum yana so ya mallaki gida in ma bai mallaka ba yana fata ya mallaki abin da zai iya kama haya ya biya ba tare da ya tuzurta ba don ba wanda zai so ya kwana a waje ko a ƙarƙashin gada ko a cikin tasha ko a wurin da ake tara itace ko makamancin wannan maza da mata na buƙatar iyali namiji yana buƙatar ya aure in bai auren ba in yana da auren yana buƙatar ya kula da iyalinsa mace tana buƙatar miji ya aure ta in ba ta da auren in tana da auren tana buƙatar a kula da ita waɗannan buƙatu ne sannan a ɓangaren wadata ɗan adam na buƙatar ya mallaki nau'o'in abubuwa kun dai misali yana daga buƙatu ya mallaki gida yana daga buƙatu ya mallaki abin hawa to amma ɗan adam kuma yakan so ya samu wadata ya zama abin hawan ya zama yana da nau'o'i muhallin ya zama yana da yalwa ko ma nau'o'i yana buƙatar ya samu sukuni yana buƙatar ya samu walwala duk waɗannan nau'o'in abubuwa guda uku da larurori da bukatu da wadata dukkansu na buƙatar abin da za a samu na rayuwa ta hanyar samun dukiya ko kuma wani abu dai wanda zai tsaya a makwafin dukiya don a biya bukatun waɗannan larurori sai da abin da za a biya su a samar da su waɗannan bukatu sai da abin da za a samar da su waɗannan nau'o'in wadata ana buƙatar umbar susa domin a samar da su to hanyoyin samar da waɗannan abubuwan kuma guda hudu ne ba na jin akwai na biyar hanya ta farko da za a bi don samar da waɗannan abubuwa ita ce hanyar dogaro ga wasu ya zama mutum shi baya zo ya dogara ga kansa sai dai ya dogara ga waninsa wannan hanya ce ta farko za ka iya bin wannan hanyar ka samar da waɗannan abubuwan ko dukansu ko sashensu hanya ta biyu mutum ya yi haƙuri ya kame ya bar wa Allah komai bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abin da yake bukata ba wannan ma hanya ce ai domin in ya zama ka dogara da kanka ka yi hakuri ka kame baka nemi kowa ya maka komai ba kuma kai ma ba za ka yi ma kanka ba ka ga sai ka jira Allah ya yi maka abin da Allah ya kaddara din hanya ta uku bara roƙo maula ko bambaɗanci wannan ma hanya ce domin mutum zai iya zuwa ya bara ko ya roƙo ko ya maula ko ya bambaɗanci don ya samu kaiwa ga waɗannan abubuwa guda uku da muka ambata sai abu na hudu shine fafutukar dogaro da kai wannan ma hanya ce to tunda mun ambaci hanyoyi guda hudu to muna buƙatar mu koma mu yi waiwaye a dan tafiya mu dubi kowace hanya mai ta kunsa sannan wane ne mu zai yarda da ita wane ne ba zai yarda ba sannan duk hanyoyin nan guda hudu matsayin su ɗaya ko ko suna da bambanci in suna da bambanci wace hanyar za a bi wace ce ba za a bi ba mu ɗauko hanya ta farko dogaro da wasu idan ya zama ka dogara da wasu za ka iya faɗin gaskiya ga wanda suke ɗaukar ɗawainiyanka ko da ka ga ya dace abin da suka faɗi ba daidai ba ne ka gyara musu za ka iya na biyu za ka iya haƙuri da wulaƙanci domin inda ka dogara da wasu to akwai yiwuwa a yi maka wulaƙanci duk lokacin da hannu ya karɓa ido ko dole ji duk lokacin da baki ya ci daga inda bai kamata ba dole kuma zuciya ta karaya ƙafafuwa su sanyi gwiwoyi su sanyi za ka yi haƙuri da a nuna maka isa a nuna kai baka isa ba za ka yi haƙuri da nau'o'in bautar wadda za a yi maka a dalilin kasancewan ka karɓa a hannun wasu ko ko ba za ka yi haƙuri ba wai mashin akwai mutunci da kima in har za ka karɓa a hannun wasu kuma wai hakan ma zai iya ɗorewa a ci gaba da baka hallan ya rahu in ji ba haushe ba ran da za a daina baka domin wanda ke baka zai iya mutuwa magadansa kuma su ce ba san ka ba wanda ke baka zai iya gajiya kuma in ya gaji ba zai baka ba wanda ke baka zai iya rasawa in kuma ya rasa ba zai iya baka ba to za ka iya haƙuri da waɗannan abubuwan za ka iya faɗa masa gaskiya za ka iya haƙuri da wulakanci da nuna isa ko kuma nau'o'in bautar wadda za a yi maka kana da mutunci in ya zama dogaro za ka yi akan wasu kana da kima in za a karɓa a hannun wasu kuma kana jin hakan zai ɗore ya zo a cikin littafin tarihi kamar littafin tarihu bagdad cewa aliyu ibn al-fudayl ya ce sami'tu abi wa huwa yaqulu libn al-mubarak anta ta'muruna bi-zuhd والتقلل والبلغة ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرم كيف ذا الفضيل علي ابن الفضيل يتي ناجي بابانا نامغنا دا ابن المبارك يتي مسا ابن المبارك عبد الله كينا ده daga cikin manya-manyan malamai waɗanda duniya ta shaida da iliminsu wasu suna ganin tabi'i ne amma shahararriyar magana ita ce yana cikin atba'u tabi'in domin sun yi zamanin da su al'imamu malik ko da yake yana gaban imamu malik da kaɗan ya ce masa baban aliyu ibn al-fudail wato al-fudail ɗin kenan yana cewa abdullahi ibn al-mubarak ya ce masa an ta ta'amuruna bi zuhudi kana umurtar mu da zuhudu gudun duniya rashin ɗaukan duniya wata aba wata kallul kuma kana umurtar mu da takaituwa wajen abin da zamu ci kar mu rika cin komai a yalwace a wadace a fadade. wal bulga kana umurtar mu da cewa mu dai dan nemi abin da kawai zamu samu mu ci yau amma duk da kai ga umarnin da kake mana wa naraka ta'tibil bada'i min biladi khurasan ila albalad alharam amma kai muna ganin ka sai ka zo da kayan saidawa dila dila haja haja ka je kasar khurasan ka sayo ka kawo makka ka saida kai kana ta kasuwanci abunka mu kuma kana gaya mana kar mu damu da duniya kar mu matsa ma kanmu dan abin da muka samu dan kaɗan mu daine ma kar mu zauna amma kar mu matsa sai mun yi ce dole sai mun yi arziki kamar wani to yaya haka faƙala ibn mubarak sai abdullahi ibn mubarak ya ce ya aba ali ya kai baban ali inna ma af'alu za ina yin hakan ne li asuna bihi wajihi don in tsara fuskata in kame mutuncina in tsara martabata wa ukrim bihi irdi mutuncina in girmama mutuncina kar in je ina nema hannun wani kar in je ina roƙon a kar in tsaya ina jiran sai an bani wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi kuma don in nemi taimako da wannan dukiyar wannan ƙoƙarin da nake na nema wajen biyayya ga ubangiji saboda duk wanda yake ba zai iya nemo nemowa kansa ba hatta ɗa'ar da zai wa Allah ragaggiya ce ko sallah zai je cikin jam'i sai aka ce alhaji ya ce a kafa layi zai bada da abin da ya saba badawa wannan jam'in kam insha Allah sai dai wani ba wannan ba ba zai iya tsayawa ba ko ba haka bane ya za a yi ka iya wa Allah ɗa'a kai masa biyayya bayan kana jira sai an baka ɗan uwa ta wace hanya kana matashi lafiyayye kina ainihin mace lafiyayya wadda za ta iya samu ta kulla zobo, ta kunin aya ta sai da kanwa da citta da masoro da kanunfari? za ki iya yin ƙoƙari ki sai da tsintsiya ko ki koyi saƙar tabarma ko ɗinkin hula amma a waye gari kina jira sai an baki sannan ki ɗauka cewa za ki iya bautawa Allah yadda ya kamata kana ina dan uwa baka iya samar wa kanka abin da kake da bukata kuma lafiyan kalau ba ka da lafiya ba ba na kasashe bane kai ba za ka tashi ka nema ka wahala ka sha rana ka sha sanyi ka sha sauro don ka nemo kanka abin zai tsare ma kanka mutuncin kanka ba sannan ka ɗauka cewa za ka yi bautawa Allah yadda ya kamata wallahi ba zai yi ba Abdullahi ibn al-Mubarak ya ce ina haka ne don in kare mutunci na domin in martaba ta domin in nemi taimako da wannan abin da nake samu wajen yi wa Allah da'a kun kake kenan ashe ka tsaya kana dogaro ga wasunka ko shakka babu ba hanya ce ta kwarai ba ga ta dai hanya ce da zaka iya sama wa kanka waɗancan abubuwan larurori da bukatun da ma wadatan ashe ba wasu da dama sukan dogara ga wasu ne su zamanto ba abin da suke iya tsina wa kansu ba sai da jira ba su akwai ba wani da aka ba da labarinsa wannan labarin ba labarin cin kanzon kurege ba ne labari ne na gaskiya a wani ƙauye ba zan faɗi sunan ƙauyen ba amma dai a nan jihar kaduna ne ya zamanto ya aure yana da 'ya'ya uku bayan aurensa amma yana tare ne da mahaifinsa a cikin gandu sai ya zamanto ya yi wa babansa abinda baban bai ji daɗi ba sai ya kira shi ya ce to daga yau za a raba girki mun cire ka daga gandu matashi darki yake matarsa tana nan sangame miya ‘ya'yansa uku amma ya tashi yana ta kuka ya bi unguwa yana tara dattawa yana a zuwa roƙi ba. a dawo da cikin gandu Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un wannan ba abin kunya ne? wannan ba abin takaici ne? wannan ba abin bakin ciki ba ne? haka iya yin aure haka iya kwanciya da matarka kai mata ciki hasa uku amma ba za ka yi ɗaukan ɗawainiyar abin da Allah ya baka ba gandu ba ɗan uwa sai ba abin da aka daba aka baka ya nuna bai nuna ba lokacin da kake so ne za a yi ko ba lokacin kake so ba oho sai dai abin da aka dama aka baka a ce ku kawo kwanan ku a saka muku ko ya ishe ko bai ishe ku ba yadda za ku kai baka jin kunya dan uwa ɗan uwa baka jin kunya Allah ya ka lafiyayye kana da lafiyanka kana da hankalinka da tunaninka amma ka zama haukaci kun ga wannan abin takaici ne abin bakin ciki ashe kenan ka dogara ga wasunka ko shakka babu ba hanya ce ta kwarai ba ko kuwa a cikinmu na akwai wanda yake ganin zai ɗauki wannan hanyar da muka ambata ta farko dogaro ga wasunka a matsayin hanyar samar da waɗancan abubuwa guda uku akwai mutanen gyalle su akwai umar ɗan khattabu radiyallahu anhu ya ga zaid ibn maslama yana dashe ko yana shuka a gonarsa sai umar ya ce masa asabt istagni anin nasi yakun aswana lidinika wa akrama laka alaihim ka kyauta da ka je gona duk da matsayinka da iliminka da ƙimarka da shahararka da karɓar da mutane suka yi maka oho kyale su je ka nemi naka kar ka jira sai an kawo maka karama ko a kawo maka hadaya ina ruwanka da wata hadaya kai ba za ka bada hadaya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya kashi malinta wahayi ba ake masa amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafin a fara masa wahayi na annabta bai ji ya nemi na kanshi ba in ba don saboda ya zan manzo kuma an hana shi haka sannan Allah ya bashi hanyar da zai samu nasa abin zai cin ba ta hanyar fai da ganima in ba don wannan ba ai manzo Allah sama zai tashi nema ko ba zai nema ba daga cikin sahabbansa muridansa na farko na kusa manya ɗiban fari yan mazan jiya da ba a haifi kamar su ba za a haifi irin su ba akwai wanda ya zauna yana jira a bashi sai na abubakar ya zauna umar ya dogara ga waninsa usman fa aliyu dan abi talib ba to sai kai sai kai saboda ustazanci sai kai saboda shekuntaka sai kai saboda shugabancin da'awa da kake dan wa kaje je ka nemi na kanka kar ka dogara ga wasunka wannan shine zaman ka na lafiya zaman to hanya ta biyu mece ce hanya ta biyu muka ce ka yi haƙuri ka kame ba ruwanka da abin hannun mutane kuma kai ba za ka je ka nemi naka ba sai ka zauna bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abinci ba masha Allah in za ka iya kamewa inda za ka iya kamewan kar ka nemi abin hannun kowa kar ka nemi wani abu a hannun kowa ai alkhairi ne ko ba alkhairi ba ne alkhairi ne alkhairi ne to amma tambayar ita ce zai yiwu a zauna ba ci ba sha zai yiwu ta wace hanya za a biya bukatar rayuwa in kai hakuri ka kame kana jiran Allah ya kawo Allah yana da ikon kawo amma ba sunnarsa bace kawo ta haka din ba ko ba haka bane zai yiwu ayi da'awa ba dawa ustazanci zai yiwu ba a ci ba ana cin rabbana atina a matsayin kwayen shinkafa ko ta dawa dan uwa sai an ci dawa ko gero sai an nemi maiwa da acca da ibur da alkama sai an ci masara sannan ne za a yi da'awa ko da'awa kake in ka ce ba dawa dawa za ka yi ba kuma za ka dawo ba ka tafi kenan a wadda ba dawa dawa kuma ba dawowa ashe ba zai yi ba ba zai yi ba shi sa ma hadisi ya zo cikin sahihu muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada bayani yana magana akan abubuwan da suke ko yana bada labari game da 'yan aljanna da kuma 'yan wuta ya faɗi wasu siffofi nasu sai yake cewa inna Allah amarani an u'allimakum ma jahiltum Allah ya umarce ni in sanar da ku abin da ba ku sani ba abin da kuka jahilta to a cikin wannan hadisin sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa ahlun nari khamsatun kuma yan wuta guda biyar ne daga cikin su yace ad-da'ifu alladhi la zabara lahu alladhina hum fikum taba'a la yabtaguna ahlan wala mala daga cikin yan wuta akwai adda'if mai rauni allazi la zabara la wanda bai da damuwa kwata-kwata da menene zai samu mai ba zai samu ba abin da dame shi allazi na hun fikum taba'an wanda su sai dai ku ba su bin ku kawai suke yi zuzu, zuzu, yan abiyar rima a sha kiɗa la guna ahlan ba sa ƙoƙarin su nemi kuɗin da za su yi aure su sami iyalinsu wala malam ba sa ƙoƙarin su nemi dukiyar da za su rayu su dogara da kansu so yan ba ruwanmu kuma yan ba ruwanmu bai yi wa a cikin rayuwa ba sunna ce ta Allah ba ka zauna bakin da Allah ya tsaga ya hana mishi abin ka zauna da magana wannan yasa Umar dan Khattab radiyallahu anhu wa ardahu kamar yadda ya zo cikin Ihya Ulumuddin na abu hamid al-ghazali rahimahullah cewa umar dan khattabu ya ce la yaqud ahadukum an talabir rizqi kada ɗayan ya zauna ya ki tashi je nemo arziki ya ki neman na kansa ya ki zuwa ya sana'a ya ki zuwa ya fafutuka lebarinci zai yi da ne zai yi kankara zai ɗauka mene ko menene bin bola zai yi na tattaro robobi da yan karafuna yana zuwa yana saidawa ko menene kada ɗayan ku ya zauna bai ba ku ya zauna ya ki tashi nema wa ya ƙulu ya rika cewa Allahumma rizquni ya Allah ka azurta ni faqad alimtum Umar ɗan Khattab ya ce domin ko kun sani anna samaa ita sama la tumtiru dhahaban wala fidda ba ta saukar da ruwan zinare ba ta saukar da ruwan azurfa sama ba ta saukar da zinare da azurfa ana da ruwan sama wanda dabbobi za su sha ciyayi su fito dabbobi su amfana a yi shuka tsirrai su fito a samun abinci wannan kam ana yi sama dai za ta yi wannan ruwan amma sama ta yi ruwan zinare ko azurfa haihata haihata bai yi kun ga kenan wanda ya zauna yana jiran a bashi bai kyauta ba wanda ya zauna baya jiran a bashi amma bai tashi ya nemo ba sai dai zauna ya yi rashin lafiya ya wahala a ƙarshe ya zo ya mutu shi ma bai kyauta shi yasa an tambayi al'imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunna wal jama'a kamar yadda ya zo cikin al-musnad an tambaye shi shi al'imamu ahmad ɗin aka ce masa mata ƙulu fi man jalasa fi baitihi au masjidi me za ka ce game da wanda ya zauna a gidansa ko a masallaci wa ƙala la'amalu shay'an hatta ya atiya ni riski ya ce ni ba zan komai ba ba abin da zai ina jiran arziki ya zo mani bakin da Allah ya tsada bai hana shi abinci mai za ka faɗa aka tambayi imamu ahmad kenan ibn hanbal mai za ka ce game da mutumin da ya zauna a gida ko ya zauna a masallaci ya ce ba inda za ni ba abin da zan yi ba zan komai ba ina zaune ba cas ba as da zan yi har Allah ya kawo arziki na gare ni ai abinda Allah ya kaddara zan samu ba wanda ya isa ya hana aka tambaye Imam Ahmad me zaka ce game da wannan fa qala Ahmadu sai al-Imam Ahmad yace hadha rajulun jahila ilma wannan jahili ne duk ilimin da ake gani na da shi duk karatun da yake wa mutane tafsirin alkur'ani ne karatun hadisi ne karatun fikihu ne karatun nahawu ne larabci ne ko me yake ya ce shi zai zauna a gida ko ya zauna a masallaci yana jiran kawai arzikin shi ya zo masa Allah ya kawo ba zai komai ba ba cas ba as ba motsawa ba komai abinda Allah ya kaddara zai samu wai ai zai samu imamu ahmad ibn hanbal ya ce wannan mutumin ya jahilci jahili sai kun ga kenan wannan hanyar ba za ta iya zama hanya cikakkiya hanya ta kwarai ga ɗaya daga cikinmu ba nan ya ce hanyar da zai bi kenan ko ko kun yadda ya ku mutanen gyalle su kun yadda a ce yanzu mutum ya zauna kar ya tashi je ne ba eh ta ya zai magance bukatunsa ta ya zai biya bukatunsa ta ya zai samar da larurorinsa zai yi kun ga ba zai yi ba kun ga yana hanya ta biyu nan da muka ambata ba hanya ce da za a ce a bi ta ba ko to sai hanya ta uku wacce ce hanya ta uku muka ce bara roƙo maula da bambaɗanci ita ma hanya ce za ka ibi ka samar da bukatunka to amma ita wannan hanyar tana da haɗari kuma daga cikin haɗarurrukanta shine ko shakka babu wanda duk ya karɓi abin hannun mutane ba bisa san ransu ba ya jefa kansa cikin musiba a duniya nan kuma a lahira zai kunyata domin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa kamar da zo cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya manzan Allah sallallahu alaihi wa ce ya hakim inna hadha al-mala hulwun khadirun faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع من زان الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا كي حكيم كساني كاغا دوكي أنن دكاجي غننتا كاغا دوكي أنن دكاجي غني mai daɗi ce tana da daɗi kuma tana da ban sha'awa wajen gani ku duba ga yan uwa ko ajiyan kuɗi aka baka sai ka ji kana wani farin ciki ko baka ba gashi ba naka bane amma zaka ji dadi saboda dukiya tana da wannan ɗabi'a to manzo Allah ce dukiya na da daɗi kuma tana da wato sanya farin ciki don ganin ta ma na daɗi yadda ka san koren abu da ido ke sanya gani shi yasa manzo Allah ya siffanta dukiya da khadirun kaman koren abu ne wanda idanuwa a ɗabi'a suna son su gani su ji daɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce faman akhadahu bi sakhawati nafsin wanda duk ya karbi dukiya ko ya samu dukiya ko ya karbi abin hannun mutane suna jin daɗin bashi bisa daɗin ransu ba bisa takura ba ba bisa tsangwama ba ba don suna tsoron ya yi masu sharri ko ya yi masu zamba cikin aminci ba ko ya yi masu wata magana wanda take mai tada hankali ba sun ba da don suna so su bashi burika ka to za a sa mai albarka cikin abin da aka bashi cikin wannan dukiya wa man akhadahu bi israfi nafsi wanda ko duk ya karɓi dukiyar mutane saboda ya matsa saboda ya takura su saboda suna tsoron zamba da zai masu saboda suna tsoron muguntarsa ko saboda suna tsoron wata kalma da zai faɗi mara kyau game da su lam yubarak lahu fi to ba za a sa mashi albarka a cikin abin da ya karɓa ba wa kana kallazi akulu wala yashba zai zama kamar wanda yake ta cin abinci amma baya koshi domin amfanin kana ce baka koshi ba kaga ba amfani ke idan mutum ya zama ya ɗauki ɗabi'ar maula ko bambaɗanci to za ka iske cewa ya ƙare da yin zamba da kushe don kaiwa ga biyan bukatar shi wanda ya bashi shine mutumin kirki wanda bai bashi ba mutumin banza ne zai masa zamba zai masa kage ya yi masa ƙaharu ya yi masa magana wadda take mara daɗi wanda ya bashi zai yabe shi zai faɗi abubuwa ko da ba gaskiya ba a kan shi to kuma hakan haɗari ne al'imamul bukhari ya rawaci hadisi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ta isa Abdu' dinar wa dirham wal qatifa wal khamisa in utiya radiya wa in lam yuta lam yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tir tir da bawan dinare tir da bawan dirham kamar ka ce tir da bawan naira da kwabo ko dala da naira tir da shi tir da shi wal qatifa da bawan katifa kawai yana son ya ji daɗi al qatifatu al katifatu wal khamisa da bawan riga shi ne a bashi ya sa mai kyau ta sha stati tana ɗaukan ido kawai shi abin da yake so kenan in uziya in ka bashi radiya zai yadda ya maka yabo ya ambaci alherin ka da sauransu ya ce maka ɗan giwa jikan giwa kakan turo saboda ka bashi wayan lam yarda in ko baka bashi ba bayan ya roƙa lam yarda ba zai yadda da kai ba mana da haka sai maka shari ya ma kage ya maka zambo da sauran maganganu marasa kyawu don baka bashi abin da yake so duk wanda ya ɗauki bara da roƙo a matsayin abin yi ya samu biyan bukata zai tsinci kansa cikin halin ƙasƙanci a duniya da lahira al'imam abu dawud da tirmidhi da nasa'i sun ruwaice hadithi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce almasa'ilu kaduhun yaqduhu biha ar-rajulu wajhahu roko kamar lauje ne ko magurji da mutum yake gurje fuskarsa sa shi an san magurji ai ko da yanzu ka dauka kamar dutsen goge kauje ya kake ji in ka sa a fuskarka kana kartawa yaya mutum ba zai kakkarta naman fuskar shi ba me kake tsammanin ka ɗauki lauje kana ta sassaba kamar yadda ake yankan cewa kana yankan fatan jikinka yaya me kake tsammani in ka ɗauki magurjin nan da ake goge goro da shi ko kuma ake goge wasu abubuwa ga ya zama gari ka ɗauka ka sa a fuska kana gurzawa ya kake tsammani fuskar ka za ta zama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya siffanta roƙo da bara da wannan abu kamar ka ɗauki magurji ne kana gurje fata fuskaka da haka manzo Allah ya ce faman sha'a abqa ala wajhihi wanda ya ga dama ya rage tsoka a fuskarsa tunda dai ba ka ɗauki magurji kana gurza ba in ka ga dama ka gurje duka in ka ga dama ka rage wa man sha'a taraka wa man sha'a taraka illa an yas'ala ar-rajulu za sultanin au fi amrin la yajidu minhu budda wanda ya ga dama ya bar fuskarsa a cike da namanta da fatarta kar ya mai da kansa ƙwarangwal Allahumma sai dai idan mutum zai roƙi shugaba daga dukiyar al'umma shi shugaba ne Allah ya ba shi amanar rukon dukiyar al'umma kai ma kana cikin al'umma ko ba ka ciki saboda haka in ka je ka ce to ina da lura babu abinci a gidana a taimaka mana wannan ba laifi don shugaba ne dukiyar al'umma ne ciyaman nan local government gwamna ne shugaban ƙasa ne dukiyar al'umma ce ba tashi zai ɗauko baka ba au fi amrin la yajidu minhu budda ko kuma ya zamanto mutum ya tsinci kansa cikin halin ni'asu halin da bahaushe yake cewa na la haula wala quwwata illa billah dama a kullum wannan halin ake halin da ko a yi ne ko a tozarta ko a yi ne ko a kasara a irin wannan ya zama barura sai a roƙa amma na wacin gari har abada bara da roƙo ba sa taɓa zama abin yi na dindindin dokar musulunci ba ta koyar da wannan ba shari'ar musulunci ba ta koyar da wannan ba roƙo da bara ba za su taɓa zama abin yi na dundundun ba a shar'ance ba a yi da ba amma idan Barura ta zo zarurar da za a tozarta ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar na larura za su tozarta ko rayuwa ko addini ko mutunci ko hankali ko kuma dukiya ɗayansu zai tozarta to za a iya roƙo za a iya neman taimako amma fa na wacin gadi bayan nan dole a kane, dole a daina dole a haƙura ba a mai da shi sana'a ba ba a mai da shi abin yi na dindindin ba ballantana a matsa ana ƙoƙarin kuma sai an kare shi a yau an yi waye gari a cikin al'ummar mu har za ka iske akwai wanda yake ganin ma bara sana'a ce har da safe in ya da mabaraci dan uwansa sai ka ji bayan an gaisa ina kwana ina gajiya ya sana'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya sana'a bara roko a matsayin sana'a nas'alullaha salamata wal afiyata kwana-kwanan na ake faɗi a ƙasar dubai ko united emirates united arab emirates a dubai ɗin garin dubai aka samu wani wanda ta hanyar bara bara ba ɗan ƙasa ba ne da visa ya je da komai a matsayin wanda yake so kamar ya kama aiki ashe sana'ar bara zai yana samu a kowane wata zunzurutun kuɗi wuri na gugan wuri abin da ya ɗaran ma dubu ɗari kowane wata ina jin wajen ko dubu ɗari uku ne aka ce kowane wata da bara dubu ɗari uku da haka irin waɗannan ne suka duniya su ciya sana duk wanda ya ɗauki bara ko roƙo ko maula ko bambaɗanci a matsayin abin yi don neman biyan buƙatar rayuwa to ya ɗaukar makansa abin da zai jawo masa mummunar makoma a lahira in bai tuba ba domin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadithin da Abu Dawud ya rawaito man sa'ala nasa amwalahum kafuran fa inna ma yas'alu jamra falyastaqil aw liyastakthir wanda da yake roƙon mutane dukiyarsu dan shi ya yawaita tasa dan ya ci gaba da samu hakan ya zama mai sana'a Kullum yana samu yana ƙarawa to ya sani yana roƙon su garwashin wuta ne in ya ga dama ya roƙa da yawa ya saka a cikinsa in ya ga dama kuma ya roƙi kaɗan in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jama'ar musulmi tunda wannan shine sakamako ko wannan ita ce makomar wanda ya ɗauki bara ko roƙo ko maula ko bambaɗanci a matsayin hanyar samun abin rayuwa don Allah wannan hanyar hanya ce gare mu hanya ce ya jama'ar gyalle su a cikin kunan nan akwai wanda zai ɗauki wannan hanya ta uku a matsayin hanyar da zai bi ya samar da waɗannan bukatu da muka ambata na farko ya biya waɗannan larurori da muka ambata ya samar da waɗannan nau'in wadata da muka ce akwai ɗayan ku daidai ɗauki waɗannan hanyoyin guda uku na farko ko dogaro ga wasu ko kamewa da haƙuri da ba zai yiwu ba wannan ko yin roƙo da bara da maula da bambaɗanci akwai wanda zai ɗauki ɗayan waɗannan uku to bari mu je na hudun mu ji shine dogaro da kai mutum ya dogara da kansa dogaro da kai ya kunshi ka tashi ka nemi na kanka ka yi fafutuka ka kai gauro ka kai mari Allah ya baka lafiya mara lafiya ma da Allah ya bashi basirar da zai wani abu gwargwadon yanayin da ya samu kansa gwargwadon halin da ya tsinci kansa haramun ne a kansa haramun ne gare sa ya zauna ba tare da ya tashi ya nema ba ballantana mai lafiya san game mai sharɗiɗi amma ya zauna yana jiran a bashi ko yana bin gidan alhaji wane ko honorable wane yana kashe yini gaba ɗaya yana jiran a zo a bashi hatta kai ga a yau 'yan siyasa suna ganin in ba su yi kowa komi ma ba su da laifi saboda jama'a sun matsa musu su bi su kaduna su bi su abuja na taɓa sanin wani ciyaman a jihar kano ciyaman na wata ƙaramar hukuma wanda muka haɗu da shi yake ce mana rabon shi da ƙaramar hukumar kwana goma sha ɗaya a lokacin kuma yana cikin garin kano na ce masa me yasa ya ce ba su bari aiki in dai ina gida to da safe mutane ne da yawa za su zo su taru kowa yana so ya gani wannan matashi ta haihu wannan ɗanshi zai yi aure wannan ɗanshi zai tafi makaranta mai tsada wannan kaza wannan kaza aikin kenan ba ma wanda zai magana cewa mu tana fama da wahalar rashin wutar lantarki ko rashin ruwan sha ko rashin hanya ko kuma ga cututtuka sun zo ko ba mu da makaranta ko ba mu da ɗakin shan magani duk ba ma sa wannan kowa karan kansa shaksiyarsa kadai ya ce haka idan yana ofis hatta aikin ofisin ba yi saboda haka kullum idan kudi ya zo sai dai a haɗu kawai a yi kasafi a hotel a tura wa talaka abin za a iya tura masu na ƙashin miya shikin wannan yana ba mu labarin shekaru ne fiye da goma yake ba ni wannan labarin kamar shekara goma sha shida zuwa sha bakwai to a yanzu abin ya canza ne ta canza zani haka ake ka je ofisoshi na kwamishinoni na ministoci ka je ka gani kaga za ka ga matasa suna zaune suna jira wai su ga wani rabu a yayin da sa'o'in suna canna nema su suna nan suna jiran ganin wani rabu suna neman kujerar maka musamman idan ustazu yana neman kujerar maka ko kuma yana son a bashi wani abu don karan kansa kuma ba na laluran wannan rana ba ko na wannan lokaci ba a'a ɗabi'a ce gobe ma zai dawo ko mako na gaba zai dawo ko zai tafi wani ofis ɗin ka je gidajen manya-manyan hukuma manya-manyan ma'aikatan hukuma ka je ka gani ka je ofisoshinsu daraktoci famsec ka gani mafi yawan mutane da za a gani suna jiran su ganshi ba ma'aikata ba ne ba harkar aiki ta kawo su ba sun zo nema ne wani za ga ya sa kayan da kai ka san ba za ka isa irin shi ba amma wa ya je nema ne maula ya je ba kaga mutum ya zo maka kobar gida ya sallama yana gungure da babur ɗin da kila kai ba kama da shi ya sa riga ta sha stati ya doka maka sallama ka fito ya ce alhaji baka gane ni ba yana maka murmushi ka ce a ban gane ba ayyukan Allah ai ko ba mu dade da haduwa ba ai ai kaza kaza kaza ai na dauka za gane ai ni ko muna haduwa da kai a wurare daban-daban ko muna gaisawa ba alhaji wallahi dama zan tafi makarfi ne sai kawai na gaban babur na ni na man ban lura ba sai da na zo nan kawai babur din ya mutu shi ne ce to bari da in ƙara so ko ne na dan mai na man kawai muke so ka bashi ɗari biyu ya sai mai in yanzu ne lokacin tsadar mai ka tausaya mashi ka bashi ɗari biyar yana barin gidanka zai je wata ungu wani layin ne ya je wani gidan abinda zai yi kenan daga karfe taran safe har azahar da haka zai haɗo ba ne ya kawo gida kuma in ya zo hira bayan magariba ko bayan isha ana hira ya riƙa su ne masu gari inna lillahi wa inna ilaihi wannan wace irin mutuwar zuciya ce menene wannan ma haza ma haza kaga matashi game ne da lafiyarsa da komai yana da basira dama ce kawai kila bai samu bane ya karatu mai zurfi amma yana da basira zai iya tashi ya nema ya fafutuka ya nema yan uwa nan kuna gyalle su ga kongo a nan in dai kuna da lura za ku ga cewa akwai matasa da kuke ganin su 'yan kudu wanda sukan zo za ku ga suna bin mutane a guje suna sai da kati na ɗari na ɗari biyu da ka tsaye a gudu za su bi ka recharge card za ka saya ko ga suna ɗaukan hoto ko ga suna yin photocopy a wajen wani da makamantansu sai ga bayan shekara uku sai ka nemi ka rasa me ke faruwa cece menene sirrin wannan recharge card da yake saidawa ya zo zariya ne neman karatu bai da kudin sayan fom ya jam bai da kudin da zai biya ya post le bai san kowa ba zai taimaka mai da admission FCE sai ya zo yana sai da kati in ya lura kai ma'aikaci ne zai nace maka kullum ko ba za ka saya ba sai ya gaishe ka Burin sa in ya sai fom ya nemi inda kake ya same ka ya ce sabon san kowa ba sai kai ba wanda na sani kawai ina neman taimakon ka admission nake nema ni mutum mai muri kaza ne kaza kaza kaza ka taimaka masa ya samu admission ya yi karatu ya tafi abinsa ga ɗan uwanka kaninka yaƙi zuciyar shi ta mutu so yake yi albashin da kake ɗauka ka ba shi kashi ɗaya bisa uku in ka ƙi kuma kai azalimin wani kai mugu ne mara tausayi don girman Allah muna ganin haka ko ba ma gani ina so in gaya muku ni ɗin nan a nan kungu waɗanda na san sun yi karatu bayan na san suna ɗaukan hoto ne ko suna yin fotokofi a zazzage su a kore su a nan su koma can haka dai ko kuma suna sai da chat card na san fiye da mutum talatin a tsakanin shekara goma na san fiye da talatin wasu da yawa ma na taimaka musu wajen samun admission a nan nan kwango akwai waɗanda na haɗa su da mutane a nan fc a samun musu admission sun yi karatun sun zama mutane sun koma kai kuma kana nan ga makaranta kusa ga fce ga abu kwango ga abu samaru ga ga ga ga ga nitt ana karatu a wurin ga leda research ana yi ga nuba malli ana yi kai kana nan kana nan ka zama shafulatin ɓangaro ka zama nfa no future ambition ka zo na ba ruwanka wata damimi wata damiyo bai dame ka ba ɗan uwa bakin da allah ya tsaga ba zai hana mai abinci ba wannan wace irin musiba ce menene haka ma haza me haka kaga matashi don rashin kishin kai don rashin sanin ciwon kansa ya je yana biye ma 'yan siyasa sun zama su ne 'yan bangansu zan aikata ma zan fa aikata ma ka aikata ma kanka baka sani ba kana ji ai kai ka riga ka aikata ma kanka da kai da wanda ake makabbara hudu aka sashi a kabari mai bambancin ku bambancin kawai kai kana da tafiya har yanzu kana tafiya da numfashinka shi kuma ya koma zuwa ga inda yake makoma amma ba ka da wani bambanci ka zama matacce la hayata lak la ruha lak saboda me saboda ka tsaya kana jira ba kana roƙo ko kana maula ko kana bambadanci ko kana bara ko kana banga su ne hanyoyin da kake jin zakari domin ka samu abin rayuwa da lafiyanka da komai san kaɗai ɗan matashi malam wani in shi zai iya sunguma ta yadda nake din ne kai ni fizin bai huta ba amma wai yana jiran ka bashi in kuma ka bashi ma ya zage ka yana nan yayi kwamba a daba suna zaune duk wanda ya wuce da mota kaga wannan fa kwanan nan fa muke nan da shi amma dubai da yake ma ba za mu da kura don Allah ka ji wannan musiba ma haza shi ko manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa ma akala ahadun ta'aman qab khairan min an ya'kula min amal yadi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amal yadi wani bai ci abinci mafi alkhairi ba bai ci wani abu mafi alkhairi ba fiye da abin da hannunsa ya samo masa abin da ya kokari ya nemo da kansa ba laifi a taimaka maka ka gama makaranta kana neman aiki wannan na da hanya je ka ka same shi maka hanya ka samu aiki ko ba haka ba kana neman karatu kana da takaddun ka na karatu wannan na da hanya sama maka karatu je ka same shi ya taimake ka ba kuɗi baka ba yayi maka hanyar da zaka gina ne nan gaba wajibin ne wanda duk a cikin mu yake da ikon ya tallafa ta wannan hanyar dole shi tallafa in bai tallafa ba ya ci amana al'umma amma kada kana jira a baka kuɗi eh za a baka kuɗi ne kawai na buƙatar da kake da ita domin kai ma ka zama mutum nan gaba ko ba ka ba ba ka da kuɗin za ka biya ka jarabawa waye ko ne ku ko JCE. ka san ina da shi ka zo ka same ni abin da nake da shi zan baka wannan wajibi na ne in taimaka gwargwadon iko bayan na yi bincike na tantance na san cewa ita eh, na da wannan bukata kuma ba wai ka rasa wanda zai maka ba ne. sai in ga abin da zan yi maka ko kuma ka samu admission amma ba za ka yi registration ba me yasa al'umma ba za su taimaka ba ina su dr salisu me yasa ba za su taimaka shi ba ne? bane doriya akan malamin makaranta ba ba ne? kuma na tabbata ba zai so ya zama horrible ba saboda ta za su taimaka maka domin kai karatu fce ne ka samu admission matukar an tantance an da ka cancanci ainihin wannan taimako gwargwado za a yi maka ko ba su iya yi nan za su iya fita su nemo ko ba haka ba za ya maka wannan a'a sana'a ce ka koya kana bukatan abin da za ka yi ka fara sana'a ka je ka koyi kanikanci ba a maka freedom ba ko an maka amma ba a ba kayan sana'an ba ka zo ka yi magana ka tabbatar da eh lalle ka koyi wannan sana'a yanzu kana so ka buɗe naka ɓangaren yin sana'a me yasa ba za a taimaka maka ba kuɗin da za a ba a sama maka kayan aikin ya fi dubu goma ne zuwa ashirin a sama maka sufanu da kaza da kaza da kaza ka je ka fara ko ba ka ba kaga wannan in an baka wannan kuɗin taimakon ka aka yi don ka ginu amma ba kuɗin da za a baka ka cinye ka share baki ba gobe a baka cinye ka share baki ba ba a baka ka cinye ka share baki ba kullum haka za ka rayu wani za a ga haka nan yana zaune lafiya da shi da matarsa kwara ɗaya ‘ya'yansa guda bakwai yana zaune lafiya ba wata lalura ce yake da ita na sai ya ƙara aure ba amma zai zo ya gaya ma ƙarya da gaskiya manufarsa ka tallaba mai da wata 'yan dubu biyar nan zuwa goma ya kyallaro ya ga sakin wawa ya kyallaro ya ga sakin wawa can yake so ya tafi in ya je ya gaya mata ai Allah shi ke rufe asiri ai gidan shi dai ba a taɓa zuwa aka ce ba abinci ba ya auro ta ta wahala kuma ya wahala ya wahalar ita kuma baiwar Allah Allahu akbar dada ta ƙosa dai a samu ta auren nan saboda musibu sun yawa cikin al'umma saboda haka ba ma wani bincike da za ta yi da gaske ne abin da yake faɗa mata bawan Allah ya nemi taimako amma taimakon nan ga inda yake so kai can kuma shi ba yana cikin masu lalurar da za a ce in bai ƙara auren nan ba za a samu matsala ne tunda akwai wanda yake in bai ƙara ba akwai matsala ne amma da yawa ba haka bane kawai gasa ne wane yana da biyu shi ma sai ya biyu ko kuma kullum ana mai tsaye ana cewa mace ɗaya kamar fasko shi kuma ya gaji da wannan kallon yana so ya zama liman saboda haka ne dalilin da zai sa kenan ya je ya ƙara aure ba wani shiri ba tsari bai san cewa shari'a ba ta dai ƙara aure ba in babu dalili ba wato in dai ba zai iya ka'idoji da shari'a ba bai sani ba bawan Allah in ka taɓa shi maka tauhidi tauhidin na musulunci ne ko na kuda ban sani ba ya ce maka baka san kowace mace da arzikin take zuwa wa ya sani ina cikin talauci yanzu na aure ta samu arziki bawan Allah miskin ba wanda zai ci abu mafi alkhairi fiye da ya ci abin da ya sama da kansa ga annabin Allah Dawuda da hannunsa yake sana'a yake ci me yake yi mene mece ce sana'ar annabi Dawud kira ku duba ba kira a cikin al'ummar Hausawa ana daukan kira wata sana'a babba amma annabin Allah daga cikin manyan annabawa da kira yake cin abinci an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce masa ayyul kasbi atyab wani abinci ne me zaka samu ka ci wanda yafi tsarki yafi daɗi manzo Allah sallallahu alaihi ce amalu rajul biyadi wa kullu bai'in mabrurin mutum ya sana'a da hannu sana'ar hannu yayi aiki ya samu da kuma duk wata wani kasuwanci duk wani saye da sayarwa da mutum zai yi wanda ya kubuta daga saba wa Allah wanda ya kubuta daga saban Allah ba ba a ciki ba algussu babu tadlisi babu caca a ciki babu daukan wato rikicin da ya wuce abin da shari'a ta yadda da shi da sauransu haka na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ba ma akaltum min kasbikum kamar yadda al-Imam ya rawaito wancan hadisin na baya al-Imam Ahmad ne ya rawaito Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin na Tirmidhi yace inna yaba ma a akaltum min kasbikum mafi tsarkin abin da za ku ci shine abin da kuka samu da kanku haka na al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadithi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la an ya'khudha ahadukum habla fayati bi huzmatin bi huzmatil hatabi ala dharihi fayabi'aha فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku ya ɗauki igiya ya je daji ya saro icce, ya ɗoro a baya ya je kasuwa ya saida ya fi alkhairi gare shi ya haka fiye da fiye da ya roƙi mutane saboda in yi wannan zai kare mutuncin shi zai tsara martabarsa to wannan ya fi alkhairi fiye da ya je yana roƙon mutane ko sun ba shi ko sun hana shi in sun ba shi dai za su iya mai gori kuma bai da wata kima in sun hana shi ya tona asirinsa kuma bai san biyan bukata ba to amfanin wannan kun ga babu hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man takaffala li Allah yas'al an-nas shay'an fa atakaffalu lahu bil jannah wane ne zai bani garanti ya lamunce mani ba zai roƙi kowa komai ba ni kuma na lamunce masa aljanna ‘yan uwa waye a cikinmu zai haka ka lamunce kar ka roƙi kowa komai amma in kana ƙoƙarin ka wani ya zo ya tallafa maka wannan falala ce daga Allah ko ba ka ba wannan ba matsala ai kana ƙoƙarin ka wani ya taimaka maka ba matsala kana fafutuka wani ya ganka a rana ya ce kai malam sannu kana da ƙoƙari kankaran nan gashi dai ba wani girma kake da shi ba ga kaɗan kyakkyar amma ɗaukan kankare ba ka shan wuya to ya zan yi na ma yi karatu na gama sakandare ina so in ci gaba da karatu iyayena ba su da halin biya mana. ko mahaifina ya ma rasu ko kuma na gama makaranta ma na yi yan diploma ta ko NCE ban ma da aikin yi ka kawo takardun ka gani ka roke shi ne ba ka roke shi ba wannan falala ce ko kuma ka san zai iya makan kama je ka roke sa ai ba ka ce ba kuɗi ba ne ba ilimi kai ba ba wahala ka sha kai karatu ba taimaka min da aikin yi me matsala ba matsala in yana da hanya ya taimaka maka in bai da hanya ba komai Allah zai kawo maka wata hanyar baka tsaya ba baka mace ba zuciyarka bata mutu ba kana in sana'a ko kuma kana sana'a sai sana'a ta karye jarin ya karye babu ka je ka samu mutum kai masa bayani kai sana'a kake ga abin da kake yi ga shaida akan kaza da kaza ga inda kake amma yanzu ka samu tasgaro an yi gobara ko iyalinka ba su lafiya an kwanta da su lokaci mai tsawo duk abin da kake shi ka kashe a wannan wurin yanzu kana so a taimaka maka ne da jari ko rance ko kyauta ai ba ka ce a baka ne ka ci gobe ka sake dawowa ba ko menene matsalar wannan babu wannan taimako ka je nema don ka ci gaba da rayuwa ka gina kanka wannan ba matsala amma ka je kana roƙon mutane ko da yaushe ka mai da roƙon sana'a ka mai da bara sana'a ka mai da maula sana'a bambadanci sana'a banga sana'a don ka samu ka ci ta wannan hanyar ba ka sana'a dan uwa kana da musiba dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai lamunce mani ba zai roki kowa komai ba ni kuma na masa garanti da aljanna faqala thauban radiyallahu anhu sai sahabin manzan Allah thauban Allah ya kara masa yadda sai ya ce ana ni na lamunce maka ba zai roki kowa komai ba mai ruwaya ya ce fakana la yas'alu ahadan shai'a daga wannan rana sauban bai ƙara roƙon wani abu a hannun wani ba aka ce hatta kai ga idan sauban yana kan dabba kamar rakumi ko doki sai bulalansa ta faɗo in ya ga wani ya ji ya tsuguna zai ɗauka zai ce tsaya zai sauko ya ɗauka da kansa ya koma yawo don bai kowa komai ba tun da shi da manzan Allah akwai alkawari to ka duba irin wannan ɗanwa ka duba irin wannan amma kai kuma zuciya ta mutu ta mutu murus ba ka tunanin komai sai dai abin da kawai za a ba ka saka a bakin salati menene wannan to salatin naka ma zai yi kyau in sai an baka ai salatin ma ba zai kyau ba ba ka bukatar komai sai dai ka ci kawai ka sha idan mace ce tana da dama ta sana'a ba a hana ta ba mijinta bai hana ta ba amma ta gwammace zauna ta ta tsegumi ta ta tsegumi ba ta can ba ta nan daga zuwa suna sai zuwa biki aikin kenan sai gidan makwabta a yana dan shiga ne gidan makwabta mu gaisa sai tsegumi kawai aikin kenan gulma da wuya. sai dai a bata ta ɓoye kuɗin ce ba ne ta rage a ci abincin ba daɗi garau garau kuma ita ba sana'a za ta yi ba ba abin da ya dame ta to me amfanin wannan ko kuma ga budurwa a gabanta a ɗora ta akan yin sana'a a koya mata wani abu wanda in ta auren ma za ta tallafa wa gidanta babu sai dai zauna ta ta wasa da waya tana kallon fina-finai tana chatting tana abubuwa iri-iri na tsiya baban bai da wayan naira dubu biyar maman dama ba ta da waya yar tana rike wayan dubu ashirin da biyar waye ba ta ba a damu ba me wannan menene wannan ko kuma a za ma a yi sana'ar amma sana'ar za a yi amfani da ita ne ko a matsayin kariya ba sana'a ke nufi ba wace sana'a ce gansa memiyan budurwa za ta ɗauki naira ɗari biyu da hamsin ta fita da tile gansa memiyan budurwa ta ɗauki ɗari biyu da hamsin ta fita da tile ta dawo gida da naira dubu uku wace irin sana'a ce a najeriya abu abdurrahman wace irin sana'a ce to tambayar ita ce me yasa za mu nemi na kanmu saboda musulunci ya zaburar da mu a kan mu nemi na kanmu mu dogara da kanmu a cikin rayuwar nan domin Allah tabaraka wata'ala ya tunatar da mu game da yalwar ƙasa da muhimmancin yin fafutuka a cikin ƙasa don neman na kai a cikin alkur'ani a suratul mulk a ta sha biyar Allah tabaraka wata'ala ce huwa allazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nushur Allah shine wanda ya sarrafa wato ya wato sawwake muku ko kuma ya yassare muku ƙasa ya yassare muku ita ba ta tangal-tangal da ku ba za ku haƙa ku yi shuka a ce ba ta fito ba shukar da sauransu ya hore muku ƙasa famshu fi manakibiha ku yi tafiya a cikin gefannanta sasanninta wa kulumin rizqihi ku ci daga arzikin Allah wa ilaihi nushur kuma gare shi za a tada haka na suratul araf aya ta goma Allah tabaraka wa ta'ala ce walakad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun hakika mun tabbatar da ku mun zaunar da ku cikin ƙasa muka sanya muku abin rayuwa a cikin ta sai dai kaɗan ne kuke godiya ga Allah akan wannan ni'ima bayan wannan an yi yabo ga duk musulmin da zai haɗa ibada da neman arziki kar ka bari neman arziki ya hana ka bautar Allah kar ka ce bautar Allah za ta hana ka neman abin da za ka rayu da shi a suratun nur aya ta bakwai zuwa ta talatin da takwas Allah ta baraka wata ala ya faɗa bayan ya yabi mutane ya yabi bayinsa sai yake cewa rijalun latul hihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zaka yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar liyajziyahum Allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha bighayri hisab mazaje ne waɗanda kasuwanci da sai da sayarwa ba sa shagaltar da su daga ambaton Allah da tsaye da sallah da ba da zakka suna tsoron wani yini wanda a cikinsa zukata da idanuwa ke raurawa Allah ce to Allah zai masu sakamako leje zai humullahu ahsana ma amilu Allah zai masu sakamako da mafi kyawun aikin da suka yi wa yazidahum hummin fadli kuma ya musu ƙari daga falalarsa wallahu yarzuqu man sha bi ghairi hisab Allah na azurta wanda ya so ba tare da iyakancewa ba ba tare da lissafa Allah ta'ala ya gwama umarni game da bauta masa da neman arziki aka gwama aka haɗa ka bauta wa Allah kuma ka nemi arziki kar ka zauna Allah ta'ala ya faɗa a suratul ankabut aya ta goma sha bakwai Fatago. inda Allahi rizqa wa abudu wa shkuru la ilaihi ku nemi arziki wajen Allah kuma ku bauta mashi ku gode masa gare shi za ku koma ko za a mai da ku fafutukar neman na kai don ka dogara da kanka dan uwa nau'i ne na jihadi kuma alama ce ta tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala domin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da sahabbansa sun wuce wani mutum ya wuce ta gabansu wani mutum ne ya wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi da sahabbansa sai sahabbai suka ganshi gashi mutumin nan yana da kokawa wato alamar wato jarumi alama ta lafiyayye kosasshe darkakke gashin abin ya birge su sai suka ce ma manzan Allah ya rasulallah laukana kana haza fi sabilillah ina ma da wannan mutumin yadda yake da lafiyan nan da nishadi da alama ta karsashi da kuzari ina ma da ya fito ne don a tafi yaƙi don ɗauka addinin Allah da shi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah in ya fita ne dan nemo ma ƴaƴansa kanana abinda za su ci da abinda zai biya musu kuɗin makaranta shi ma yaƙi yake don ɗaukaka addinin Allah wa in kharaja yas'a ala abawaihi shaykhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah in ya fita ne don nemo abin da zai ɗauki nauyin iyayensa guda biyu uwa da uba tsofaffi wanda suke sun rauni ba za su fita su nemo ba shi ya je yana fafutukan nemowa don ya ciyar da su shi ma yana yi don Allah ne wa in kana yas'a ala nafsihi ya iffuha fa huwa fi sabilillah in ya fita ne dan nemo abin da zai kare ma kansa mutunci ba zai roƙa ba zai dogara da kansa shi ma wannan kamar yana yaƙi ne da ɗaukaka addinin Allah wa in kana kharaja riya'an wa tafakhuran fa huwa fi sabili shaytan in ko ya fita ne don ya nuna karfinsa da karsashinsa da jarumtarsa ya fita ne don ya alfahari to wannan yana bisa hanya ce ta shida wannan hadithi al-imam ne ya A ashe yan uwa maganar ita ce in dai za ka yi fafutuka ka nema to wannan nau'i ne na jihadi sa'annan kuma alama ce na tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala yin aiki domin tsara mutuncin kanka to sadaka ne kai aiki don ka tsara mutuncin kanka kar ka nema kar ka roƙa kar ka jira a baka wannan sadaka ne sadaka ne almaruzi ya ce سميت رجلا يقول لأبي عبد الله إني في كفاية قال إلزم السوق تصل به الرحم وتعود به على نفسك المروذي أما أم فسر أم فكرت هذا المروزي لا يا كابو دابيوني أو كي مروزي بالزاي سنة أو كي وندي كبالذال bai zal din wasu suna karanta da maruzi wasu suna karanta da marwazi shi ma yace naji wani na cewa Al'imamu imam ahmad ibn hanbal abu abdullahi kenan inni fi kifaya shi aini na wadatu ba da bukatan komai sai Al'imamu ahmad ya ce masa ilzami suka gara ka je ka fara kasuwanci ci gaba da kasuwanci tasir bihi rahim domin kana kasuwanci za ka iya sadar zumunta kana da yan uwa mabukata wannan ya zo kaza wancan matar ta mijin matar mijin ya rasu ya bata da yaya tana cikin bukata waɗannan yaran suna bukata makwabta ne suna bukatar taimako da sauransu wata audu biya ala nafsika kai kanka ma za ka iya aikin da zai amfani ka kai sadaka kai kyauta duk za ka samu lada za ka samu ɗaukaka to gara kai sana'a kar ka zauna musulunci bai yadda da duk wata hanya da aka bi aka samu abu ba inda wannan hanyar taɓa gasci ce ko hanyar yaudara duk abin da aka mallaka ta hanyar haram musulunci bai yadda da shi ba to in kuwa haka ne a shiga sai ka tashi ka nema ba maganan cin ɓagas ba maganan cin na bella badin babu wani ka tashi ka nema haka na musulunci ya haramta barace-barace da maula da cutar da mutane kamar yadda musulunci ya karantar da hanyoyin tsimi da tanadi domin a dogara da kai yana da kyau kowannenmu ya fahimci cewa dukiya aba ce mai kyau wadda aka halicci mutum a kan ɗabi'a sama ba akwai wanda bai san dukiya akwai shi babu a suratul fajr aya ta ashirin allah ta'ala ya ce wa tuhibbunal mala hubban jamma kuma kuna son dukiya so mai yawa hakanan Allah ta'ala ya faɗa a suratul adiyat aya ta takwas wa innahu li hubbil khairi na shadidu shi mutum mai tsanantawa ne wajen san alkhairi mai tsananin san alkhairi ne a anan malamai suka fasara da dukiya Aiwa wa innahu li mali la shadidun kasancewar basira ta bambanta to mutum ya kamata ya fafutukar neman na kansa ne gwargwadon yanayi da kwarewarsa akwai hanyoyi guda hudu na samar da dukiya hanya ta farko sana'ar hannu sana'ar hannu kowa ya tashi wanda bai da sana'a ya nemi sana'ar hannu saƙa ɗinki jima Kwado da linzami sana'ar birkila sana'ar kafinta sana'ar iron bending sana'ar walda sana'ar kira sana'ar sassaka sana'ar 'yan gwangwan kwankwasa duk waɗannan sana'ar yi. mutum ya yi wannan na daga hanyoyin samarwa kai abin da za a dogara da shi hanya ta biyu saye da sayarwa saye da sayarwa a sayo a saida a samu riba a sayo gyada a dafa ko a soya a je a saida ko aya ko lemun kwalba ko lemun gwangwani a sayo karas a saida a sayo lemu ko tanjirin a saida a sayo rake a kankare a feffere a saida a sayo gauta ko yalo a saida a sayo dila a saida a sayo kayan abinci a saida duk waɗannan sai da sayarwa ne a sayo omo a ƙulla a saida a sayo kananzir a ƙulla a saida ko kuma a a saida a sayo manja da man gyaɗa a saida nan sana'o'i ne na saye da sayarwa sana'o'in hannu kuma mun ambace su a yi zoɓo a ƙulla a saida sana'ar hannu ce a yi kunin aya a ƙulla a saida sana'ar hannu ce a saƙa tabarma a yi kitso ko da yake kitso na iya zama sana'ar hannu kitso na iya zama leburanci a yi a biya tunda kamar sabis ne wani abu ne kai a biya ka don haka sana'ar hannu na farko kenan saye da sayarwa na biyu kenan sai leburanci ko aikin albashi ka je kai leburanci a biya ka ka kwaɗa siminti ka mika a matsayin lebura ka yi ma birkila a ƙarshe a yinin a baka 500 ko 700 ko 800 har dubu ma ma zana biya ko abu abdurrahman ka je ka yi a biya ka ka ɗaukan kare a biya ka lafiyan ka ɗaukan uwa ba za ka yi ba ka je ka haƙa fandisho a biya ka ka miƙa bulo a biya ka ka bi motar itace a je a ɗauko ice a saida a biya ka wani abu biya fi maka mutunci dan uwa komai kankantan abin da kake samu duk ko miliyan ɗaya wani ya ɗauko ya baka in dai kana neman na kanka za ka ga cewa ba ka kaskanta ba a ɗauko miliyan kyauta a baka in dai kana neman na kanka ko naira ɗari kacal kake samu a rana ko a wata ba ka samu abin da wuce dubu uku wallahi ko miliyan ɗaya ka baka ba za ka ci kaskanci mai yawa a same ka domin ai kai ma kana neman amma ka zauna baka komai ba cas ba as bakin da Allah ya tsaga biya ana shi abinci haba dan uwa wani irin batan wata irin batan basira ce wannan me ya haka ma haza sai dai a zauna a shashe nisho ko a sha wiwi me amfanin wannan domin wanda bai da sana'a baya kokarin neman na kansa shi fa yake karewa da irin wannan tunda za a zauna zaman banza to sai shi dan ce shigo ciki sai ka iska cewa sai an hada da irin waɗannan abubuwan don a rage wa kai tafasan kai da bai je ya nema ba to dole yana cikin bakin ciki kullum yana damuwa zai ga wani ya wuce wancan ta wuce sai ta tashin hankali hankalin sai damu ya tashi in ya gama ta wuce da mota ya ce ka ganta wai tana takama da mijinta kaza ka gane saboda haka sai an shashin lusho ko a sha benelin ko codeine sai ga ana shan wiwi indian hemp koken ba na kowa bane dan sai mai kuɗi ma in ma don abin ya kice ki cinyewa tura ta kai bango sai ka iska cewa an zo an samu kanzan kashi busashe sai a cinna mai wuta sai a kara hanci ana shan kanshi ana shan warin kashi da haka za a bugu to wannan don Allah mai hankali zai wannan mutum fa wala karkar ramna bani adama shine zai wannan dan adam me ya haka ko a je a samo fitsari wurin da yake ya ya dafe da fitsari a samo a ɗebo a zo a sa a tsumma ana tsotso don abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko a samo kashin ka dangare a jika ya jiku kwana biyu a zo a sha don a yayi ne mai ko a samo kusa mai malfa sabuwa kar a saka ta a ruwa guda biyu zuwa biyar ya kwana ya kwana in ya kwana biyar a sha mai me haka menene wannan ma haza saboda ba neman na kai a ƙarshe ka iska cewa an zo an samu awaki ko tumaki an ce ina kwananku me haka menene wannan me wannan kuma kana so kai aure duk wanda ya zo neman aure muka bincika bai da sana'a ba za a bashi ko ustazi ne ko liman ne in bai da sana'a ba a baka sai dai ba za a nemi shawara ba za a baka ko ilimin ka ko yana tokaro sama ka je ka ci ilimi mu dawa muke so ta ci ilimin yana da kyau amma sai ka yi sana'a don duk ilimin ka bai kai na mu'awiya ba ko ya kai duk ilimin ka bai kai na mu'awiya dan abu sufyan ba ko ya kai manzan Allah sa sa mai ce da aka zo neman shawararsa da Fatimatu binti Qais ta zo neman shawararsa ko ta aure shi mai maza Allah ya ce eh salu la mala lahu ba zai daukan nauyin ki ba za ka ustazu ka je ka nemi sana ga maka shine zaman lafiya eh na'am an ce kuwa domin bukhari hayaruwaito hadisi kuma ya ma'asharar shababi manista istata aminkumul ba'ata ka haɗa ko wancan hadisin ka haɗa da wannan sannan ka samu hadisi tsayayye wanda zai baka ma'ana ahlus sunna ba sa daukan hadisi kwara ɗaya cikin ɗari sai aiki da shi wannan shi ke kawo bid'a ka'idar ita ce duk abin da ke da munasaba da wannan babin sai ka tattaro su shi yasa sai ga al-Imam Tirmidhi da yazo yana magana akan aure magana akan wanda ya kamata ba aure ya kawo wannan hadisi ya kuma kawo hadisin da ke magana akan sana'a sai ya kawo hadisin da wacce ta zo ta ba da kanta wani ya zo ce na so tunda manzo Allah bai ce na so ba aka ce ka samu ka ka ba ta da ana maka cewa ba kwara ɗaya zaka dauka ba sai ka hada wani kuma sai ka ji ya ce ai ai an aurar da mace ma da karatun Qur'ani kawai gaskiya ne mu ba za mu aure maka ba saboda shi ma wancan sai da je nemo bai samu ba ko bai je nemo ba sai da je fafutuka bai samu ba da ta kare aka kai karshen tuka tuka tik ya zama babu wani abu kuma amma duk da haka ba a bashi ba ba da'auna mai girman aure ba aure na kawai ka yi ka saki ba mace kamar hula sa wannan aje wancan ba haka bane saboda haka aka ce koyar da ita ba a tambaye shi kana da wani abu da ka da alqur'ani in ban da wannan waya kuma a ƙara mai haka akwai ali dan abi talib da bai da kuɗi haka aka yi ba sai da aka yi mai taro karo ba ba sai da aka mai gidauniya ba walima ma sai da aka mai gidauniya ya aure yar gidan manzo Allah inda ana aurewa kawai da karatun Qur'ani kawai kawai da Ali na Abi Talib ba ya ba cewa kai man istata aminkum alba'ata wanda bai da shi ba falfa abin na fa'alai bi sauni saboda ko kana da iko rikewa ne ko baka da shi in baka da iko rikewa ita azumi wanda sa fi bil zai lajina nikahan hatta me yughniyahumullahu min fadlihi kajira Allah ya kawo dan uwa to ustaz ma ba za a bai mai tsina balle kai kaga ba zai yi ba hanya ta hudu mun yi magana leburanci ko da aikin albashi leburanci ka je kai aiki na wahala a biya ka albashi kana karba duk mako ko duk wata ko karaman albashi ne ko babban ma'aikaci ne kamar wani rabul nan dr salis to kaga kowanne ne ne har ba ji na ce babban ma'aikaci a ɗauka cewa miliyoyi ne ƙutiyomin da shi ma tunda da ya rauta sana aiki karantarwa ko ba haka wani duk da cewa ba firamare bane shi ko sakandare a jami'a ce gidan banka kashi hanya ta hudu noma da kiwo noma da kiwo Ɗan uwa ka tashi matasa nawa muke gani tun kamar yanzu mutum zai so dan karamin sa dan karami ya ta kiwo ta shi yana ta wahala da shi ko ya kai shi ya dawo ya kai shi sauransu duk da wai manufansa in sallah ta zo ya sai da dan samu bai fi bai fi ba gari haka ba da zauna yana jira ko ba haka ba duk da cewa ba na karfafan irin wannan kadai a matsayin hanya kwara daya ya zama dai kana wani abun kuma ka hada da wannan din sai ya fi maka amma ka zauna kana neman bagas a ba zai yi ba kai aikin da za ka yi gumi ka samu sai Allah ya sa albarka cikin wannan wannan shine abin da ya kamata yana da kyau yan uwa a yayin da muke magana akan sana'a don dogaro da kai mu san cewa kuma in ka samu sana'a kana buƙatan alkinta ta ma'ana ka rike ta ka girmama ta ka nemi taimakon Allah akai ka zama ƙwararre ƙwararre ga garabadau a cikin wannan harkar a rika cewa in dai ka ci waina a gelle su in ba na wancan ka ci ba kawai dai ka ci ne ai an ci gaba ko ba ka ba tunda wancan har ta yi fice irin wannan ya kamata ɗinki ai in ba wani ɗinka maka ba za ka ji kamar ma dai an dabe bai kani yawwa haka ake so ka ƙware kenan ka zama gwani haka ya kamata sana'ar ka kirkinta ta ka alkinta ta karka wulakanta ta ka da ta ba wani abu ka zamanto wanda yake yana ganin abin da yake yi abu ne wanda shari'a ta ce a yi neman na kai ka zamanto mai kiyaye ka'idojin shari'a a wajen neman nan wajen sana'an nan wajen leburancin nan wajen aikin albashin nan wajen noma da kiwon nan in na ce noma da kiwo ba kawai ka je gona ka noma ko ka kiwon akuya ba a ai noma da kiwon zina da faɗi kifi da ake harkarsa ba noma bane shi ma kaji ba noma bane salwa duk suna cikin nau'in noma a yanzu ko ba haka bane duk noma ne ba sai ka noma dawa da gero da masara ba za ka yi noma albasa irin albasa ma yanzu sai ka noma sai ka zama mai arziki ka zama miloniya angon iri na albasa kai ba albasan kake so ba iri kawai ka samar da iri in Allah ya taimake ka sai ka samu alheri mai yawan gaske samar da irin tumatir kawai ba tumatirin za ka yi ba samar da irin zai ga Allah Allah ya taimake ka sai ka samu alheri mai yawa saboda haka noma a yanzu yana da faɗi kwarai da gaske ba yadda ake tunani bane a da sai ka je ka duka na doki tsohon turki a duk abin da zai yiwu dai a samar da abinci ko abin sha ko makamancin wannan ta hanyar amfani da ƙasa a binne wani abu a samar da shi ko ta hanyar sana'anta wani abu ya yaɗu ya ƙaru duk nau'i noma ne da kiwo a yanzu shi yasa wasu ma suke sa noma da kiwon a cikin kawai nau'o'in sana'a sai su ce kawai hanyoyin samu guda uku ne sana'ar hannu noma da kiwo ya shiga ciki sai abin da ya shafi saye da sayarwa sai kuma abin da ya shafi leburanci leburanci na gwamnati ne ko na kamfani mai zaman kanshi wanda za ka yi a biya ka kullum ne ko wanda za a baka bayan mako ɗaya ko bayan wata ɗaya ko makamancin wani to da ƙarshe karshe uwa ina so in tunatar da mu cewa akwai dalilai na samun nasara a wajen dogaro da kai in aka rasa waɗannan dalilan to ba lallai a samu nasara ba wajen ƙoƙarin dogaro da kai abu na farko dole ka zama ka tsara manufa mecece manufarka me kake so ka yi me kake so ka cimma noma za ka shiga ko kiwo sana'ar hannu za ka koya saye da sayarwa za ka yi dole ne ya zamanto ka saman makanka manufa ina kake a yau ina kake burin ka kai nan da shekara ta dole ka sama makanka manufa tsara manufa shi ne suke kira planning dole ka zama ka yi financial planning na biyu tara jari sai ka samar da jari domin idan misali yanzu leburanci za ka yi ai kana bukata ka san ya me sirrin wannan leburanci? duk wanda ya je ɗauki kankara ko mun kibansa ko mun ƙarfinsa bai taɓa ɗauka ba ranar da sai ya ji kamar an surfa shi sai ya ji kamar ainihin shi ɗin nan sakwara ne da aka kirɓa na gama kirɓin ma dakan ma irin na maza ba na mata ba saboda jiki bai saba ba to yana buƙatar ya fahimci sirrin ya gane yadda zai yi ya fara da kaɗan kaɗan kaɗan har ya zama jikin ya saba idan ka nakanci zai ko zai je kama kwanci noti ne sai ya koya gyaran rediyo ko talbijin ba sai ya koya ba gyaran waya ba sai ya koya ba wannan koyon ya samu wannan ilimin shi ne jarinsa sannan kuma kila yana buƙatar ya samu abin da sai ya sai wasu kayayyaki kafin ya fara idan birkila ne ba yana buƙatar wuka ba ba yana buƙatar mai suke shi plum wanda zai daidaita ya sai ta abu ba ba yana buƙatar wannan ba ba yana buƙatar igiya ba ko tape ba ai waɗannan su ne jarin nasa ko baka ba to dole ne mutum yana buƙatar jari jarin nan ya kunshi ilimin abin da kuma abin da ake buƙata don a iya sarrafa ilimin akai ga wannan abu abu na uku mutum ya nemi sana'ar da ya fi kwarewa. ko wadda yake da basira kanta yi wa a ce kowa sai ya zama kaza dole wani zai zama kaza ne wani ya zama kaza kai ne ba a ce ka zauna ba amma ka nemi abin da kake da kwarewa a cikinsa inda Allah ya fi baka basira ka fi samun nishaɗi wajen yinsa na hudu amfani da lokaci yadda ya dace ka zama kana amfani da lokacin ka yadda ya dace kar ka zamanto mai ballagazantar da lokaci kar ki zamanto mai almubazzarantar da lokaci wannan ba zai taimake ki ba ba za ki samu abin da ke so ba na biyar bambance kai da sana'a kai daban sana'a ka daban kar ka ɗauka kai kai ne sana'a sana'a ita ce wannan kila ba a gane ka ɗaukar ma kanka kai shago ne za ka yi ɗan kiosk za ka yi za ka ɗan provision za ka sai da ɗan ƙananan abubuwa da ya sha na, su madara mai nazare su waye waye su kuma kana da matar to kar ka ɗauka in aka ce ba suga za ka zo kawai shago ka ɗauki suga ka je ka gida a'a shago daban kai daban kai ma kwastoma ne na shago in matarka ta ce ba suga cire kuɗin da kake da shi in ma leburanci za ka yi ka samu wannan kuɗin ka sai suga a shagonka ka je ka kai mata inda baka da shago ba kuɗi za ka cire ka siyo ba to da kake da shagon ka saya a wajen shagon ka saya a wajen shagon kar ka ɗauka kai ne shagon shagon kai ne kai kai shagon shi ne kai kuma da yawa hausawa abin da ke hana sana'a su ɗore ko ba ka bane za a ga mutum kila ma'aikaci ne yana karɓar albashi a wata ko ba haka ba yana karɓar albashi dubu talatin a wata kafin ya fara shago in babu suga daga albashinsa zai saya in ba a shana daga albashinsa zai siya Yanzu ya zo ya samu ya dan buɗe shago idan ba su ga da na naira hamsin yake siye kawai yanzu ko tun daga shi nan wafalan wafalan sai ya ɗauko naira ɗari sai ya aika da shi gida albashinsa kuma yana nan ya taskace shi in wata ya yi nisa sai ga yana da sauran kuɗi ya manta cewa ya kashe kuɗin a shago sai ya ɗauka yana da kuɗi domin bai sai ga da kuɗin shi ba sai ya je fara mushashi sai a fara sayan kwai sai a fara sayan kaza sai tsire sai balangu masha Allah bai san kuma shago yana shan azaba azaba ma na lima azaba na lima shago na ta shan wahala bayan wata biyu wata uku shago na rama bayan wata shida shago ya fara karewa in shekara ta zagaro ba shago sai ce yan uwa sun sa min hannu ko magabta wallahi kai ka sa mu kanka hannu ba kai ka sa mu kanka hannu bai tana sana'a kai ne sana'a sana'ar ita ce kai a'a kai daban sana'ar daban wannan shi ne sirri shi ne sirri ka bambanta kanka daga sana'a abu na shida wuri da kiyaye misali ka zamanto mai wuri ina ce wuri ban ce mako ba mako daban wuri daban tsuwurwuri shine tanadawa da tananawa tanadawa da tananawa daidai ruwa daidai ƙurji ba ki da kitson ba ki da gashin wance wace sai kin kitson wance a tanana duk wanda yake so dukiyarsa ta ƙaru zai iya samu zai iya haka amma dole sai ya ɗayan abu biyu ko ya kashe ƙasa da buƙatarsa ko ya samu sama da buƙatarsa dole ɗayan biyu za ka yi in dai kana son kai rara ko ka samu ko ka kashe ƙasa da bukata kai kai me kenan kai sai ka dan rage wani abu ko kuma ka samu sama da abin da kake bukata shi ma za ka iya samun rara ka zama mai lissafi cikin abubuwanka me kake kashewa me kake kake samu me kake rasawa ya shigan kuɗi yake ya fitan kuɗi yake a wurinka sannan abu na bakwai ka zamanto mai kana'a kana'a mai wadata zuci karka ce yanzu ka fara sai ka samu irin na wani karka ce wani tare muka fara bai yiwuwa ya zama ya fi ni ba gasa cikin kana wadatar zuci sannan ka zamanto mai addu'a abu na takwas in aka yi haka insha Allah tabaraka wa ta'ala ana sa ran a dace da abin da yake so a dace na dogaro da kai daga karshe yan uwa mu to lallai muna tunani a babin dogaro da kawunan cewa dogaro da kai na daga hanyoyin tabbatar da manufar khilafa a bayan ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa baka iya tabbatar da khilafa ka zamanto mai raya ƙasa wanda zai ainihin tallafa wa duniya ya kawo duniya ci gaba ya wakilci al'amura na rayuwar al'umma ba tare da ka ba za ka iya ba sai ka ɗaya na biyu ka kyautata niyya duk abin da za ka yi na sana'a ko na nema ka kyautata niyya ka yi don Allah sai zo maka ibada kamar da muka bayani a baya na uku mu taƙaitu ga halas ba ruwanka da haram dan uwa halas kawai shi ake so ka nema kar ka nema haram in ka je ka shiga cikin haram wayo za ka yi nadama duk tsokar da ta tsoro ta hanyar haram wuta ta fi cancanta ta kona in ji manzon Allah sosai. na hudu nisantar haram ba kawai lazimtan halas ba kuma dole ka nisanci haram ka lazimci halas kuma ka nisanci haram don abin da yake haramun ne a wajen nema saboda ya kunshi rashin gaskiya ko ha'inci ko algushu ko riba ko abin da ainihinsa shari'a ta hana ta haramta shi ko menene wanda yake mukhalafa ne ga shari'a a wajen nema ka nisance shi na biyar ka kyautata sana'a duk abin da ka ɗauka ka shiga ciki ka kyautata shi in kai malami ne mai koyarwa ka kyautata idan kai mai yin sana'a ta hannu ne ka kyautata idan kai mai yin abu ne a biya shi ka kyautata wannan abu in mai sai da sayarwa ne ka kyautata ka zamanto mai yi yadda ya dace mai kyautata shi ma'ana mai yin shi a bisa yanayi na kwarewa da yin shi yadda ya dace abu na shida kiyaye dokokin Allah a cikin duk abin da za mu duk abin da za mu kokarin kiyaye dokokin Allah domin idan mun kiyaye dokokin Allah Allah zai taimake mu a cikin kokarin da muke yi na dogaro da kanmu domin yana daga abin da aka ruwaito daga alhakim luqman wanda ainihin wato malamai kan cewa luqmanul hakim kasancewar ya tabbata a nasu bai tabbata a nasu cewa shi annabi ba Allah ba mu labari wato faɗin Allah tabaraka akwai ma sura ce ma gaba ɗaya ma wanda aka sa wannan suratul luqman cewa shi luqmanul hakim ya ce wa ɗansa ya bani ko ya bunayya istagna bil kasbil halal anil fakri fa innahu maftakara ahadun qat illa asabahu thalathu khisal yace masa ya kai ɗana ka wadatu daga talauci ta hanyar nema tashi ka nema don ka wadatu daga talauci ka kubuta daga talauci domin ba wanda zai tsinci kansa cikin talauci face abu uku sai sun faru da shi rikatun fidini addininsa zai zama yana sakwasakwa da shi sai kai sakwasakwa da addini don ustazancinka wallahi in dai baka wadatu ba baka zamanto talauci ka magance shi ba ba an ce sai ka zo mai arziki ba ba sai ka zama wadaci ba amma dai ka fi karfin cikinka abinda za ka ci dai masha Allah inda za ka zauna masha Allah ko da ba mallakinka ba ne gidan aya ne da za ka iya biya ko daki ɗaya ne kuwa misali inda dai Allah ya taimake ka ka samu haka shi amma in ka rasa haka to ba za ka samu kanka cikin tsananin bukata ba ci abubuwa uku sun same ka na farko sai an samu rauni cikin addininka sai ya zama addininka kana mai riƙon sakainan kashi na biyu da'afun fi akali sai ka samu rauni a hankalinka kana ji kana gani za ka yi ayyuka irin na marasa hankali saboda dai ka kai ka samu biyan bukata wa zahabu muru'atihi sai mutuncin ka ya tafi kima dai ba dai kai ba mutunci ba dai kai ba ina ga ma shi yasa ma wani ke cewa idza qalla malul abdi qalla safa'uhu wa daqat alayhi arduhu wa sama'uhu wa asbaha la yadri wa in kana haziman aqdamuhu khayran lahu am wara'uhu aqdamuhu khayran lahu am wara idan ya zama mutum bayi da komai bayi da abin da yake yana da sa don ya rayu da shi to za ka iska cewa walwalarsa kan rauni sannan kuma komai yakan masa kunci sama da ƙasa sukan mai kunci ka iska ya waye gari komai ƙoƙarinsa komai kazar-kazar ɗinsa sai ka iska cewa bai iya ganewa wai gaba ne ya fi masa alheri ko baya ba zai bambance ba ashe kenan dole a tashi a nema dole a nemi na kai a yi tsimi da tanadi domin a dogara da kai saboda wannan shine mutunci shine kima sannan kuma shine abin da zai kai mutum kuma ya dawo da shi amma dogaro da wasu ka ɗabi'ar maula ko roƙo ko bara ko bambaɗanci ko banga don ka samu abin da za ka rayu wallahi ko ta kai ka za ta baro ka ba za ta dawo da kai a duniya a samu ƙasƙanci a lahira kuma akwai azaba Allah ya tsare mu mutuna yan uwa a lahira za a tambaye ni za a tambaye ka za a tambaye ku za a tambaye mu za a tambaye kowa da kowa game da dukiya ya ka tara kuma ya ka kashe dole ne ka tara ta halas kuma dole ne ka kashe ta yadda shari'a ta ce in ka tara ta haram akwai matsala in ka kashe yadda shari'a ba ta yadda ba akwai matsala idan mun yi haka yan uwa insha Allahu Allah zai taimake mu kuma zai zamanto mun tanadar wa kanmu abin da zai sa mu dogara da kanmu muna masu neman taimakon Allah a cikin ƙoƙarin dogaro da kanmu ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gamdakatar wajen dogaro da kanmu ya ba mu ikon tsayuwa da dugaduganmu kar mu zamanto masu dogaro da wasu mu zamanto masu badawa ba waɗanda ake ba mu zamanto masu tausayawa ba waɗanda ake tausayi ba mu zamanto masu cewa ba wanda ake ce ma ba mu zamanto mu ne za mu miƙa ba mu ne za mu karɓa ba Allah tabaraka wata'ala ya azurta mu da halas ya ba mu ikon nisantan haram Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyaye dubban nema don dogaro da kawunan Allah ya raba mu da mutuwar zuciya da rashin kishin kai Allah ta'ala ya mana katangar ƙarfi da mutuwar zuciya da rashin kishin kai Allah ya tsare mu daga dogaro ga wasu Allah ya tsare mu daga bara da maula da roƙo da bambaɗanci da sauran dukkan abubuwan da ke jawo ba ƙasƙanci Allah tabaraka wata'ala ya ba mu ikon kiyaye haƙƙin da ke cikin abin da Allah ya mallaka mana dukiya ko mai ƙanƙanta ko mai yawa Allah tabaraka wata'ala ya sa dukiyar da muke samu dan abin da muke samu na rayuwa ya zama hujja a gare mu ba hujja akan bara na kiyama Allah ya sa albarka a cikin rayuwarmu ya sa albarka a cikin dukiyarmu Allah ya sa albarka cikin abin da ya mallaka mana Allah ya ba mu ikon kiyaye haƙoƙin da ke tattare da abin da Allah ya mallaka mana da wannan nake so sai ƴan uwa ina roƙon Allah ta'ala ya amfani da mu abubuwan da aka ambata dukkan abin da aka ambata na daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya sa ya zama dalili na ƙarin shirya gare mu wuraren da aka kuskure kuma Allah ya ba mu ikon gano kurakuran don mu gyara Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da sharrin shaidan da sharrin masu neman mu da sharri Allah ya tabbatar da alheri a cikin mu da mu lafiya da zama Allah ya tabbatar da alheri ya zama da mu lafiya ya ba mu lumana da kwanciyar hankali ina godiya ga ainihin jagororin wannan masallaci musamman waɗanda suka shirya wannan zama ina roƙon Allah ya ƙarfafa musu gwiwa su ci gaba da ƙoƙari a cikin irin wannan hanya na yin abin da zai kawo al'umma gyara da kyautatawa ko shakka babu ba abin da za mu musu mu burge su face mu ce Allah ya saka musu alheri. sannan bayan wannan ko kokari mu aiki da abubuwan da muke ji na darussan da ake koyar da mu yau da gobe da kuma kowane lokaci Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh